Najeriya ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe da ake safaran mutane musamman mata da ƙananan yara waɗanda ake tilasta musu yin aikatau ko karuwanci don samun kuɗi yayin da wasu kan bar ƙasar taɓa rauniyar hanya don neman ci gaba na rayuwa a wasu ƙasashe a yankin turai ko larabawa a ci gaba da ƙoƙarin maido da 'yan Najeriya waɗanda suka makale a wasu ƙasashe saboda ɓullar cutar covid-19 a duniya gwamnatin ƙasar ta shaida cewa ta samu goyon baya daga gwamnatin ƙasar Lebanon da 'yan ƙasar mazauna Najeriya wajen dawowar waɗannan mutane su 69 mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Ferdinand Nwoye ya bayyana cewa a yanzu haka an keɓe waɗannan mutane da aka dawo daga ƙasar Lebanon har sai sun cika kwanaki goma sha hudu kamar yadda hukumomin lafiya suka ba da umarni na kariya da kuma daƙile cutar COVID-19. The protocol is uh, the disease control office there. For us in the ministry, our assist that's what he did. Baya ga nan kuma hukumar NAFTIF wacce ke da halakin yaƙi da safaran mutane a Najeriya za ta ba su horo da ilimi don su amfani kansu da ƙasar su ta asali. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumar don sanin irin shiri da kuma matakan da za ta ɗauka don takaita ko hana safaran yara da mata zuwa ƙasashen waje amma haƙa ta bata cimma ruwa ba. A cikin wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya a duk shekara ana safaran dubban 'yan Najeriya da wasu 'yan ƙasashen Afirka waɗanda ake musu alƙawarin samun aiki a ƙasashen yankin Turai ko Hasiya amma daga ƙarshe a tilasta musu yin aikatau ko siyar da tsiraicin su don samun kuɗi ko a watan da ta gabata an ceto wata 'yan Najeriya da take yin aikatau a ƙasar Lebanon bayan wallafa sanarwar saida ta a farashin kuɗi dala dubu ɗaya a shafin Facebook. Kakakin hukumar 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje Nitcom Rashid Balogun, ya ce akwai haɗin gwiwar tsakanin hukumar su da ta Naftif da haka bayan kammala wa'adin kwanaki goma sha hudu na keɓe 'yan Najeriya da aka dawo da su daga ƙasar ta Lebanon. Kamar yadda aka saba za a tantance su kana a yi amfani da labarin da suka bayar don yin gargaɗi ga sauran 'yan ƙasar da ke da sha'awar zuwa ƙasashen waje da nufin samun rayuwa mai kyau sannan kuma a ba su horo bisa ƙwarewarsu na sana'ar hannu. What government will do, well, what they have been doing to those of them who return is they will provide them from there. They will have something to do on their own. We also link them up with a BOI. If they have an idea, we have them to write a proposal. on a, an uh, smell These are the agencies that uh, we normally link them up with to make them useful after their after they return from their sojourn. Izuwa yanzu dai gwamnatin Najeriya ta yi nasarar maido da 'yan kasar ta 265 daga kasashen yankin Larabawa, 253 daga kasar Burtaniya, sai kuma 160 daga kasar Amurka. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.